zaben da na gwamnan jihar ta anambra da ya biyo bayan kammala wa'adin mulki na shekara takwas da gwamnan jihar musa peter obi ya yi duk kuwa da kalubalen shari'a da ya yi fama da shi hukumar zaɓe mai zaman kanta da ke jihar ta anambra ta ce ta shirya tsaf don gudanar da zaben na rana asabar mr pram imbo shine jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe shiyar jihar anambra kuma ya ya shaida min ta salula cewar sun kammala rarraba kayan aikin zaɓe a sassan ƙananan hukumomi 21 da ake da su a jihar ta anambara Musa Frank ya ce 'yan takarar kujerar neman gwamna da suka fito takara su kimanin 23 ne da suka hada da Musta William Obiano na jam'iyyar Abga da Dr. Chris Ingigi na jam'iyyar APC da kuma Patrick Ifanyi Uba na jam'iyyar Labour Party haɗi kuma da Musta Tony Nwoye na jam'iyyar PDP, kazalika kuma da Chief anayo arenze na jam'iyyar adc da kuma chiduke indibisi na jam'iyyar dpp da dai sauransu ne dai za su fafata don fitar da ɗaya daga cikin wanda zai zama sabon gwamnan jihar ta Anambra kan shirye-shiryen zaben na gwamnan jihar ta Anambra wasu 'yan jihar sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka sunana ifeanyi opara daga anambra state eh. wannan zaɓe dai da na ga za a yi a anambra state na ga abubuwa da yawa wanda suka yi a kan a samu a ci gaba a kan zaben da za a yi to na ga sun kawo wasu abubuwa na zaɓe da yawa wanda suke so su tabbatar da ayin kayan zaɓe kenan sun kawo su hakika da yawa wanda suke so a tabbatar da an yi zaben da kyau sunana na ce steven ogochukwu ne ne dan anambra abun da nake gane a kan election wannan wanda nake duba da ido na ne shi professor jega in yayi daidai yau komi wanda zamu yi a nigeria Najeriya sai ya zama zai. A nata bangaren kuwa rundunar 'yan sandan jihar ta Anambra ta ce shirye take domin kuwa ta tanadi yawan jami'an tsaro kusan dubu goma na haɗin gwiwa da za su lura da yadda zaben zai gudana kamar dai yadda kwamishinan 'yan sandan jihar ta Anambra Alhaji Balla Nasarawa ya shaida mini ta waye salula ya kara da cewar sun haɗa hannu ne da sauran jami'an tsaro don ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu